Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 20 ga watan Agustan shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu makeri ne tare da Hafsa Maina Muhammad za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji mu ga kanun labarai. Gwamnatin kasar Afghanistan ta ce ba za ta amince da tsagaita wutar da Taliban ta ce za ta yi ba, sai ta sanar da ita a hukumance. kimanin 'yan kasar koriya ta kudu 90 ne suka sake haduwa da danginsu da abokan arziki a koriya ta arewa bayan rabuwarsu sama da shekaru 60 tun bayan yakin da ya raba yankunan ruwan biyu akalla mutane goma ne suka mutu bayan wata girgizar kasa mafi karfi da ta auku a yankin lombok inda masu yawon bude ido ke zuwa wanda ke makwabtaka da tsibirin sambawa a kasar indonesia kanan labaran kenan to bayan kun gama jin labarai za ku ji kyakkyawar shaida da al'umman afirka suke badawa a kan marigayi tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi annan wanda ya rasu a ranar asabar shi kasan ba ɗan aje a gyara harkoki da bindiga ba ne ba a ɗan salon a gyara duk abin da ya lalace ne da laluma da kawo sulhu tsakanin al'umma to muna da rahoto akan haka daga jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya. Bayan haka za ku ji hira da muka yi da wakilinmu Abdulwahab Muhammad daga birnin Makka yayin da yake filin arfa inda yake cewa. Eh, akwai walwalu saboda kusan a kasan mumfurta sun kyakkyawan tanadi ma razansu kula da lafiyansu abinci To madalla Yusuf Aliyu Arande kuma na tafi da shirinsa na ilimi garkuwan dan Adam. Bayan haka muna ɗauke da ku wato ra'ayoyi da kuma saurari kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Gwamnatin kasar Afghanistan ta ce ba za ta amince da tsagaita wutar da Taliban ta ce za ta yi ba sai ta sanar da ita a hukumance. Jiya Lahadi shugaba Ashraf Ghani ya sanar da tsagaita wuta na tsawon watanni uku da Taliban bisa sharaɗin cewa kungiyar ita ma ta yi haka. majiyin taliban sun bayyana cewa shugabanninsu sun shaida wa kwamandojinsu su tsagaita wuta na tsawon kwanaki hudu yayin bukukuwan sallah da za a yi wannan makon sai dai ba su sanar da haka a hukumance ba kakakin shugaban kasa harun Chakanosori ya faɗa yau litinin cewa gwamnati za ta ci gaba da kai farmaki kan kungiyar Taliban sai shugabannin kungiyar sun sanar da tsagaita wuta a hukumance. Ya kuma ce wa'adin tsagaita wutar da gwamnatin ta ɗiba zai cika a daidai lokacin da kungiyar Taliban za ta fara kai farmaki. kimanin 'yan kasar koriya ta kudu 90 ne suka sake haduwa da danginsu da abokan arziki a koriya ta arewa bayan rabuwarsu sama da shekaru 60 tun bayan yakin da ya raba yankunan ruwan biyu yan uwa da abokan arziki sun taru yau litinin a wani wurin yawon bude ido a koriya ta arewa da ake kira tsaunin kumgang bayan 'yan sa'o'i da motocin safa-safa suka tsallaka iyakar suka shiga arewa ganawar ta kwanaki uku za ta ba mutanen damar ganawa gaba da gaba da 'yan uwansu a koriya ta arewa wanda jami'an tsaro za su sanya wa ido ganawar a wato ganawa ashirin ne kawai aka yi tsakanin 'yan uwa da abokan arziki tun shekarar ta 2000 na ƙarshen ya kasance ne a watan oktobar shekarar 2015 miliyoyin 'yan uwa ne suka rabu da iyalai lokacin yakin koriya na shekarar alif da 1950 zuwa 53 bayan shekaru 50 da rabuwa mafi yawan waɗanda suka ji wato suka yi jiran sake ganawa da 'yan uwansu da masoyansu sun mutu waɗanda kuma suke da rai har yanzu sun haura shekaru 80 da haihuwa akwai mutane 'yan asalin koriya da amurka cikin waɗanda suka matsu su gana da iyalansu waɗanda ba su taɓa samun irin wannan damar ba Akalla mutane goma ne suka mutu bayan wata girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta auku a yankin Lombok inda masu yawon bude ido ke zuwa wanda ke makwabta da tsibirin Sambawa a ƙasar Indonesia. Kakakin hukumar kiyaye bala'i Sutop Purwo Nugroho yau Litinin ya ce baruguzan gine-ginen da suka rushe ne sanadin mace-macen da ya auku daga girman girgizar ƙasar 6.9 girgizar ƙasar da ta auku ne 'yan sa'o'i bayan wata girgizar ƙasa mafi ƙarfi mai maki 6.3 ta girgiza Lombok da ta yi sanadin katsewar wutar lantarki a wurare da dama a tsibirin. Nugroho ya ce ɗaruruwan mutane sun shiga rudani tun jiya Lahadi bayan da girgizar ta auku wanda kuma ya janyo wato tsagewar ƙasa a wasu yankunan Lombok kuma ya sa mazauna yankin gudu kan tituna cikin rudani. Girgizar ƙasar jiya Lahadi na zuwa ne makonni biyu bayan da wata girgizar ta auku a tsibirin da ya kashe fiye da mutane 400. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Prime Ministan kasar Australia Malcolm Turnbull ya yi watsi da shirinsa yau litinin na neman majalisa ta tattauna kan dokar da za ta rage hayaki mai gurɓata muhalli wanda jam'iyyarsa masu tsaurin ra'ayi suka nema. Turnbull ya amince cewa ba zai iya rinjayar majalisar wakilai ta tattauna kan wannan batun ba. Now it is clear that in the absence of bipartisan support, the legislation Yanzu a bayyane yake cewa saboda rashin goyon bayan jam'iyyun da ke adawa da juna ba za a samu amincewa a kafa dokar haramta fitar da hayaki da ke gurbata muhalli da ta sha shirin wato makamashi na ƙasa ba a majalisar wakilai yanzu a siyasa dole ne mutum ya mai da hankali kan burin da zai iya cimma abinda muke yi kenan hakan kuma za mu ci gaba da yi kasar australia ta yi shirin rage hayaki mai gurbata muhalli da ake fitarwa da kashi ashirin da shida cikin ɗari. ƙasa da yadda yake a shekarar dubu biyu da biyar kafin shekarar dubu biyu da talatin daga shawarwarin da majalisar ɗinkin duniya ta tsaida a taron da aka gudanar kan sauyin yanayi da aka fi sani da yarjejeniyar paris Me ba shugaban Amurka Donald Trump shawarwari kan harkokin tsaron ƙasa yau Litinin ya bayyana yarjejeniyar nukiliyar ƙasa da ƙasa da aka cimma da Iran a matsayin gurguwar yarjejeniya. Ya kuma ce Amurka tana aiki da abokan ƙawancenta na ƙasashen Turai da nufin ƙara matsawa Iran lamba. Toma da Hausa kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yayin da duniya ke ci gaba da jimamin rasuwar tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kufi anan bakar fata na afirka da farko wadda ya fara tserewa akan wannan mukamin al'umma afirka na ba da kyawawan shaida game da shi da farko ga sulaiman muni barma daga birnin yamai da wannan rahoto da ya mana sadaukar da kai akan batun zaman lafiya na daga cikin halayyar da a yau ke jawa marigayi kofi anan kyaukyawar shaida daga jama'a bisa la'akari da yadda ya dage haikan wajen ganar da shugabannin duniya muhimmancin warware rikici ta hanyar laluba a maimakon amfani da karfin soja alkasim abdurrahman wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum abubuwan da suka faru a yankin uh, uh, bosnia herzegovina da serbia da sauransu tabbas uh, lokuta ne wanda majalisar ɗinkin duniya ta fuskanci barazana kuma abubuwa suka faru duniya wanda masu mahimmanci bisa maganan munansu kuma duka wannan abubuwan aka yi gamkatar da lokacin da shi yake jagoranci ne ko yake rike da wasu mahimman mukammai to shi yasa ake ganin bremen ya yi kuzari bakin gwargwado na neman ganin ya hana ko irin sukin su tashi a wani wuri. Haka shi ma Alhaji Salisu amadu wani ɗan rajin kare demokradiyya ke kallon kamun ludayen na kofi a nan a matsayin na wanda ya gudana cikin hikima da kwarewa. Yana daga cikin Eh, haskokin 'yan afirka wanda suka hudu wani matsayi a majalisar ɗinkin duniya shi ka san ba ɗan aje a gyara harkoki da bindiga ba ne ba a ɗan salon a gyara duk abin da ya lalace ne da laluma da kawo sulhu tsakanin al'umma. Kofi Annan ya ziyarci jamhuriyar Nijar a shekarar 2005 a wani lokacin da kasar ke fama da karancin abinci inda ya amfani da matsayinsa na sakataren majalisar ɗinkin duniya domin jan hankulan ƙasashen duniya su kai ɗaukin cimaka wa jama'ar wannan ƙasa. Zawar da ya yi tare da wasu mahimman mutane da ƙungiyoyi na duniya ta ba da dama ta jawo hankalin duniya gaba ɗaya bisa halin da ake ciki a Nijar a lokacin kuma ta sa aka samu makudan kuɗi um, da manya-manyan ƙungiyoyi na duniya suka zo kuma aka ci nasarar magance uh, wannan matsalar ta zama tarihi kuma wani abu ne wanda ke muhimmi uh, mutane na cikin ƙauyuka irin maradi da sauransu inda ya ziyarta kuma wani abu ne wanda ya shiga tarihi. Eh, tabbas wannan ya ba da goyon baya na musamman da ya amince da maganar kuma zawar da ya sa hukumomi sun lankwaso busa kallon da suke ma matsalar ta karamcin abinci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Yanzu kuma wato daga birnin Lagos wakilinmu babangida jibrin ya jiyo mana ta bakin mazauna jihar akan wannan batu na kyawawan shaida da ake yi wa kofi anan bayan ya rasu a ranar asabar. a inda shugabannin kasashen duniya daban-daban ke ci gaba da aikewa da sakon ta'aziyya da alhini game da rasuwar mr kofi nan tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya wanda ya rasu a ranar asabar ɗin nan yan najeriya kanana da kuma manya su ma ba a su a baya ba hatta yan ƙasar ghana da ke zaune a najeriya su ma sun tofa albarkacin bakunan su game da wannan dan tahaliki ɗan ƙasar afirka da kuma afirkan ke tunƙaho da shi wanda ya kasance baƙin baƙin fata na farko da ya jagoranci majalisar ɗinkin duniya ga dai abin da wasu mazauna birnin lagos ke cewa game da rasuwar mr kofi anan sunana evans lokacin da muka je batun rasuwan shi gaskiya is fasad mun ji abun ya shiga jikin mutane special africans because mun san cewa shine the first african da ya zama un and then kuma irin humility na shi ya sa africa suna da daraja a duniya yanzu nan but mutuwa na ya taba kowa gaskiya ya taba kowa special ghanaians sunana hajiya ummi muhammad agege a gaskiya kofi anan ya ba da gudunmuwa afirka sosai wanda ba lalle 'yan ghana ba ko mu dukkan wani dan afirka kai yana alfahari da kofi anan saboda ya rike kujeran da babu wani dan afirka da ya taba rikewa sannan kuma ya taka rawa ya yi fafutuka a kan bukaken fata. suna na husaini abba a kofo da gidan liman wala tsarin gane ya kamata mu yi bakin ciki yau mun yi asara saboda asaran da muka yi na yau shi ya bari flakin gane ya daukaka kuma mutum ne kuma da ya bari yau mu yan gane duk inda muka shiga yau muna da daraja dole shi mutum ne da ke muna bakin ciki tuni dai shi ma shugaban najeriya muhammadu buhari ta bakin kakakinsa femi adishina ya aike da sakon ta'aziyya ga iyalai da gwamnatin kasar ghana da kungiyar kasashen yammacin afirka da na nahiyar afirka da ma 'yan najeriya baki daya dangane da rasuwar mr kofi a nan inda ya bayyana shi a matsayin wani jangwarzo wanda duniya za ta dade bata manta da rawar da ya taka a majalisar ɗinkin duniya ba wajen wanzar da zaman lafiya da kuma taimakekeniya ga waɗanda suka shiga wani hali na kayi shi ma a ta'aziyarsa tsohon shugaban najeriya dr goodluck ebele jonathan ya nuna alhininsa game da rasuwar mr kofi anan tare da bayyana cewa nahiyar afirka da ma duniya za su daɗe ba su manta da wadda ya taka wajen ci gaban al'umma ba musamman ma dai na nahiyar afirka shi ma a bangaren sa professor ibrahim gambari wani tsohon mataimakin sakatar majalisar ɗinkin duniya a zamanin da kofi anan ya rike wannan mukami na babban sakatar majalisar ta ɗinkin duniya ya bayyana alhininsa tare da bayyana shi da cewa mutum ne wanda ya iya aiki kuma babban abin koyi ta fuskar diplomasiya wanda ya dawo da kimar majalisar ta ɗinkin duniya a idanun duniya baki daya to ko menene fatan 'yan najeriya da kuma 'yan kasar ghana bayan rasuwar kofi a nan ni dai kawai dai kare ne da cewa kowa abu ne da suna son fadi ma duniya ji cewa addu'a za mu ci gaba yi mai saboda mutum da ya daraja afirka gaskiya ya sa afirka mu zuma so ni dai abu ne fa da family na shi su hankuri mm. duniya ne ya riga ya faru so ma muna duwa wani ma zo zama to kamar shi eh. mu samu yin shi kuma afirka nan ni abu ne zan fadi akan shi kenan muna roƙon Allah Allah ya sake maimaita wannan shugabancin a Afirka ba mutanen Afirka kadai ba hatta turawa suna alfahari da wannan mutumin fatan mu dai Allah ya sake maimaita mana wannan kujeran a Afirka assalamu alaikum babin yarjibirin bai Amurka daga Lagos ma da la'agaida baban gida Jibrin. Wato dazu dazun nan ne aka mahajjata daga ƙasa mai tsarki suka sauko daga arfa a wani wato wani bangare mai muhimmanci a cikin aikin hajji. Mun tattauna da wakilinmu Abdulwahab Muhammad a nan filin arfan ko akwai wani tsari na daban da aka yi wa tsayuwar arfa na wannan shekara sai ya ce. Eh, to alhamdulillah masha arfa da yanzu za ce mun zo kusa da ba zai wuce awa guda ba za a tashi ganin cewa yanzu karfe biyar ne wajen shida kuma ake tashi wato na agogon saudiya kenan bambancin shi ne akwai tsari da aka fito da shi na jigilar alhazai wanda yake so in kasar ku ta shiga cikin wannan tsari alal misali najeriya tana cikin wannan tsari inda yake za a ga cikin tsantsanin lokaci an kai ma'aikatan ta saboda an yi wasu hanyoyi ne na daban wanda ke ce kun shiga tsarin wannan a sabon lalan kenan to za a samu sauki wajen ɗebowa da kazai. Bancin ƙasar Najeriya wace kasar Afirka ce take cikin wannan tsarin da aka yi? Akwai ƙasashe kamar su ƙasar kuma nan kuma na ga Nijaraka. Don saboda idan ma kasance kai ba wai kana da daman cikin tara ba ne an zan kan makaranta ya hawa wata kan ganin kudin da ke ba kuwa aka jiri jami'an tsaro suna To ina labarin zancen jirgin ƙasa da aka ce an yi wadda zai rika jigilan masu zuwa arfa ya batun wannan hanyar sufurin? A wannan hikarci a larabar nan ne suke amfi da shi. To amma na ji ta yana fage da saboda ita ma ta samu zafin wannan tsarin da ke da ta da daga wani zuwa a cikin kasa. Ko kaga yadda aka yi tsarin wurin jifan shaidan saboda kauce ma irin hatsari da aka taba huskanta a shekarar 2015? Eh domin saboda a taka irin wannan turereniya da aka yi can wasu shekaru da kai ga a tafiya rayuka. Ita gwamnatin Saudiya ta ci tsari tare da kasashen da suka zo in kurgo da za a inda gudanar da ba a ikon shekaru kenan za a dinga kasa ne a san wannan kasar ta zo an fitar da jadawali na kasashen da yake da lokacin da yake za su dinga zuwa wajen. To baki daya ya sauran mahajjatan Afirka suke ko ka gansu a gurin. Eh, akwai walwalin saboda kusan a ƙasashen Afirka sun kyakkyawan tanadi ma razansu kula da lafiyansu abinci da kuma tabbatar da cewar ana zuwa ana tambayan in akwai wasu matsaloli haka yawa sun ba zuwa jami'ai suna tambayan dukkan ma'ajata na matsala ya bayani in na asibitin a ba shi magani to kuma a kan eh, duk gashi nan babu alaman yiwa a jikin ma'ajatan afirka to madalla wakilinmu nan abdulwahab muhammad a lokacin da yake a filin arfa muka tattauna wannan batu da shi ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu karfe 11 ne da minti tara na safe ga kuma shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu mu da wannan la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A makon da ya gabata, mun kammala shirin da wani rahoto na musamman da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, baban gida Jibril ya haɗa muna akan muhimmancin harshen uwa da irin koma baya da yake samu. Musamman idan aka yi la'akari da yadda ilimi ke ƙara samun koma baya a ƙasashen Afirka. Manazarta harsuna a faɗin duniya na ganin cewar wannan ba ƙaramar koma baya bane da ake ƙara samu ganin yadda ake fifita wasu harsuna akan harsunan gado a inda suke ganin cewar hakan na iya ƙara taimakawa wajen ƙara samun koma bayan ci gaban ilimi. Bai san yadda Najeriya ta fara ba, kafin najeriya waɗanne irin mutane ne menene suke ya dangantaka su take duk yanzu yaran mu duk san wannan abu ba haka saboda haka e dole sai mun koma haka nan ba yadda za a yi ma ka iya girmama kanka ka girmama kuma wani in ba ka san kanka ba haka so shi a unhanin tarihi haka sanin kai ka san kanka ka san kuma yadda za ka iya dangantaka da sauran al'ummomi haka irin to shi a babban unhwanin tarihi ni dai da na sani haka irin so saboda haka an ce an watsa da shi to ai za mu shiga uku kamar cikin wanga tashin hankalin yanzu da muke ciki a najeriya haka ga ba dangantaka ta kwarai ba fahimtar juna ba sanin ya kamata kawai kowa yana abin da ya gada dama haka kamar mu ba yan najeriya ba ne haka Profesa abubakar aliyu liman kenan na jami'ar ahmadu bello da ke zaria yake karin haske game da taron adabin baka da aka gudanar kwanan nan a najeriya wanda kuma ya taɓo hanyoyin da za a bi domin raya harsuna da kuma al'adu musamman dai na nahiyar afirka to a waje ɗaya kuma naji ta bakin dr dr el harun muhammad malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke garin kaduna wanda da farko na fara tambayarsa ko zai bayyana mana irin matsalolin da ake fuskanta game da ilimi a arewacin najeriya sai dr alharun ya ce abubuwan da ya kawo taɓarɓarewar ilimi a arewacin najeriya dalilai ne guda uku na farko tsarin ilimi na gwamnati gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da gwamnatin karamar hukuma ya zamana sun kasa fitar da tsari guda ɗaya da zai tallafi ilimi kowa inda ya dosa daban a sakamakon haka sai ya zamana ana kauran kasafin kuɗin da ya kamata a ba a fannin ilimi gwamnatoci da dama shekaru da yawa da suka wuce ya zamana wannan kauran ya taimaka wajen raunana ilimi ba ma a arewa ba a ƙasa gabaki ɗaya dalili na biyu halayyar manyan arewa na ce manyan arewa ina nufin da shugabanni masu madafan iko da 'yan siyasa da masu kuɗi da kuma manya a cikin jama'a su ma sun kasa su haɗa ƙarfi su fahimci matsala su fitar da tsarin gudunmuwa da za su iya bayarwa na uku halayyar jama'an arewa gaba ɗaya da talakawan da manyan shi ma wannan ya taimaka wajen lalata ilimi shi lalacewar ilimi wato burbushi ne na lalacewar al'umma gabaki ɗaya na lalacewar ƙasa kamar yadda yanzu muke magana lalacewan ilimi sakamakon lalacewan al'umma ya shafi kiwon lafiya ya shafi tsaro ya shafi tsarin noma da tsarin abinci ya shafi tsarin zamantakewan yau da kullum ya shafi al'adu lalacewan al'umma ya taɓa ko'ina saboda haka ilimi a matsayin muhimmin ginshiki wajen gina al'umma to lalacewansa matsala ce babba saboda ya shafi shafi rayuwar ƙasa ne ma'ana ta nan ne ake kyankyashe waɗanda za su zama jagorori za su zama manya gobe. To ko dakta zai mana bayani game da mafita dangane da irin waɗannan matsaloli da ya zayyana? A mafita shine ya zama gwamnati na tarayya na jiha da na karamar hukuma su fahimci matsalolin da ke tattare da ilimi a kowane gaba na ilimi su fitar da tsari na bai ɗaya ko kuma ya zama na tarayya zai karfafa na jihohi zai kuma karfafa na ƙananan hukumomi wannan kenan na biyu a rika bada kaso bai tsoka ma ilimi na uku a sanya waɗanda suka shafi harkar ilimi ina nufin malamai da ɗalibansu da kuma ainihin masu makarantu dole sai an sa su wajen fitar da tsarin yadda za a tunkari matsalan ilimi idan ba haka ba da abin da za a yi zai zama wato baibai ne na uku dole masu kuɗi su fito da masu fada aji su haɗa ƙarfi wuri guda su ba da gudunmuwa su kai da ilimi zai ci gaba. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa a yau ma kenan. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Babangida Jibrin da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya kammala. Sai wadda ta jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. ku huta lafiya. A maza da mata don mazanni. To da a gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Comrade Adamu M daga jihar Bauchin Najeriya. Ta ce Assalamu alaikum murya Amurka. Mun yi wa shugaban ƙasarmu Najeriya Baba Buhari murnar dawowa gida lafiya. da fatan zai dora inda mataimakinsa ya tsaya. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Aminu Kano mai da garku ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku bani dama don na jajantawa al'ummar jihar Borno game da harin da wasu 'yan bindiga daɗi suka kai tare da hallaka mutane. Allah ya bayyana su amin. Shi kuma Murtala Ibrahim zangon daura cewa ya yi. Assalamu alaikum VOA Hausa, ina kira ga jami'an tsaro a jihar Zamfara da su koma ƙauyukan jihar domin ɗaukar matakan kawo ƙarshen hare-haren da 'yan bindiga suke kai wa jama'a. Ganin cewa dawowa ku kusau babban birnin jihar Kutare ba shi da wani amfani. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salon VOA Hausa. ya kamata gwamnatin najeriya ta karkata akalar sojojinta ga mazauna garin madaran fa a jamhuriyar niger wanda ya iyaka da jihar zamfara sakamakon nuna damuwarsu akan satar dabbobi da yin garkuwa da mutane da suka addabe su sako daga usaini alhaji umar fureva gashuwa shi kuma ado turaki askira daga jihar barnan najeriya cewa ya yi fata na garin lamiri to maniyyata aikin hajji na bana da fata an hau arfa lafiya Kar ku manta da yi wa duniya addu'o'in samun zaman lafiya da haɓakar tattalin arziki. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. takaice gwamnatin kasar afghanistan ta ce ba za ta amince da tsagaita wutar da taliban ta ce za ta yi ba sai ta sanar da ita a hukumance jiya lahadi shugaba ashraf ghani ya sanar da tsagaita wutar na tsawon watanni uku da taliban bisa sharaɗin cewa kungiyar ita ma ta yi haka kimanin 'yan kasar koriya ta kudu 90 ne suka sake haduwa da dangin su da abokan arziki a koriya ta arewa bayan rabuwar su sama da shekaru 60 tun bayan yakin da ya raba yankunan ruwan biyu 'yan uwa da abokan arziki sun taru yau litinin a wani wurin yawon bude ido a koriya ta arewa da ake kira tsaunin kumgang bayan 'yan sa'o'i da motocin safa-safa suka tsallaka iyakar suka shiga arewa. to duka duka duka kuma da wadda ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai can da yamma za a mu dauke da wani shirin kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga wakilinmu a kamaru muhammad da awal garba da baki ɗaya hausawan duwala kamaru na rasuwan baffansa sarkin hausawan duwala mai martaba alhaji husaini adamu labbo wanda ya kwashe shekaru sama da talatin a wannan masarautar hausawa da ke kamaru kuma ya mutu yana da shekaru sittin da biyar. allah ji kanshi ya sa ya huta a madadin hafsat maina muhammad da kuma wato julie gresham da ta shirya kuma ta bada umarni sai kuma mu na wannan lokaci mr bill baba ya kuma kiri ne daga nan washington nake sallama da ku sai can da yamma za ku je mu dauke da wani shirin amma a dakace shirin yau da gobe.